Hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa ta kai wani ɗan jarida kotu bisa rahoton da ya buga na cewa wasu jami'an tsaro sun shiga gangamin da matan jihar Nasarawa suka yi kan 'yan matan nan da aka sace a wata makarantar sakandare a garin Chibok da ke jihar Borno. Ɗan jaridan mai suna Joseph Hir da ke aiki a jaridar Daily Trust ya buga labari ne kan gangamin da addu'o'i da matan jihar Nasarawa musulmi da Krista suka yi kan matsalolin tsaro a Najeriya da ma sace 'yan matan Chibok da aka yi. Na fara da tambayan ɗan jaridan Joseph Hir don jin wani labari ne ya buga da ya zafi har ya kai shugaban kotu. Ranar Thursday na last week akwai women police da other paramilitary organization mata police wani suka joining wannan chorus na eh, slogan na save our girls na na chibok din ya ce na jina irin rubutu din ne polisin ce ba sa so irin wannan rubutu suka kira ne a ranar juma'a na je wurin commissioner na police ya ce wai nuna mishi wannan mata wani sun ta joinin slogan na save our girls protest na ba zan nuna mishi ba zan yi identifying su ba ya ce wai ba zan yi identifying su ba zan kule ni sun kule ni kama zuwa karfe tara na yamma haka suka cire ni da sun cire ni sun ce wani dawo yau yau na din na dawo da safe kamar karfe tara na safe din nan suka suka kule ni kama daga zuwa karfe biyu da da abu sun ka kai ni ko su rani ni a ko sun ce wai na rubutun rubutun wanda na yi din nan injurious force to amma su matan da kai hira da su kana da tabbacin cewa su yan sanda ne eh ba zan nuna musu matan ba amma kana da tabbacin cewa yan sanda ne matan yan sanda ne suna cikin yini na yi magana da uku a cikin su na kan sun shiga cikin zanga-zanga gashi kuma ranar ma ba wai sun sun ne wannan slogan din ne kai ba akwai addu'a wani aka yi a ranar addu'a na na musulmi kuma addu'a na na christian an yi addu'a da suka ce amen in sun je wurin a kan commission eh, of law and order ne sa sun suna suka sa bakin su a cikin slogan kuma eh, addu'a wani aka yi a ranar kai ga sun ɗauki takarda ne ko kuma su ma suna waƙoƙin da sauran eh, matan suke yi ne? Ba su ɗauki takarda ba, sun sa bakin su ne. Sun ɗauki kuka suka yi slogan na wanda wata wata ba bring back our daughter suka amfarin eh, ame ame a kan addu'a wanda aka iya eh, a ranar. Wani ɗan jaridan Daily Trust Joseph Hir da rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta kai kotu Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Ismaila Umar ya ce, ɗan jaridan ya ɓata wa 'yan sanda suna. Zainab abin da ya faru shine ran bakwai ga wata members in eh, Federation of Muslim Women Association of Nigeria form one kenan ko da kuma bangare na mata na kungiyar kan Christian Association of Nigeria su ne suka zo command suka zo suka nemi a basu tsaro lokacin domin za su fito su yi dan zanga-zanga na kwanciyar hankali bisa kama yaran nan da aka yi a Chibok sai muka basu ko an wani da su aka zo sai muka ga samu report cewa wai shi ya je ya ce mutane mutum ne joinin na protesting wanda kuma ba haka bane kuma bai kamata ce yayi ba mun kira shi yace wai yayi interview da waɗansu a ciki kuma mun yi interview da su da waɗansu a ciki da su waye ne wanda ya interview na kuma ya sasa gaya mana. To amma idan gaskiyan cewa kun kama su matan da ya yi hira da su. A to wannan kuma reporting ne ban san daga yana ta fito ba domin a cikin matan ba wani wanda aka kama an da kira ka an tambaye su a ciki akwai wanda ya hira da su su kuma to amma ai magana wai cewa wai an kama waɗansu wannan dai bayanin ban sa ina ya samu ba a to mu aikin son aikin mu na regimental da kuma aiki ne na sanda na kare mutane me tunda ko kuka shigar da ƙara kotu me kuke bukatan kotu ta yi to kotu ka mu a suwa a su ya sa na shi ya je ya yi report report ne wanda ba na gaskiya ba ne to mun kai kara ne a kotu domin kotu su koya karba mana hakkin wani hakki kenan to hakki ai wannan ya bata mana suna ne ma yake Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Ismaila Umar. Shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa reshen jihar Nasarawa Dan Yakubu ya bayyana takaicinsa yadda 'yan jarida da jami'an tsaro za su je gaban kuliya. Tsakanin 'yan jarida da security agencies duka mu aiki mu ɗaya ne. Da kuma muna neman labarai a kiyawa jama'a su kuma suna neman labarai su a tare da shi a farin tsaro. To idan muka samu rashin gane waka saboda an dauka ne labarin da bai yi ba ya kamata a zauna ne a tattuna gane juna hmm. amma mun ce za mu dinga zuwa kotu muna ina ga wannan ba zai kyautata mana ba shugaban kungiyar yan jarida ta ƙasa reshen jihar Nasarawa Dani Yakubu a halin da ake ciki dai an ba da belin dan jaridar yayin da kotu ta umarci bangarorin biyu su bayyana a gabanta ranar litinin mai zuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria